إِنَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ذُرُبًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذاننا في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لمن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتي وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم نعم. مسجدا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم to insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul fatir wadda jiya mun kwana karshen aya ta 37 bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan waɗanda suka koma gaban Allah a hukunci wato yan wuta da irin matsafi da kunci da suke fuskanta bayan tashin alkiyama har kuma komawarsu zuwa makomarsu a cikin wuta da irin koke da suka koka na roƙo da neman alfarma a wajen Allah da kin amsa roƙonsu da Allah yi to Allah ya tsare mu Allah ya samu na da rabo ranar alkiyama to za mu tashi a farkon aya ta talatin da takwas Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور sarki ya ce, inna إن alimu إن الله عالم غيب السماوات Allah shi ne masanin abin da ya faku ya koyo a sama Allah shi ne masanin abin da ya koyo a ƙasa ma'ana babu wani abu da yake sama face Allah ya san da abun ya san da zaman abun babu wani abu da ke gudana a sama face Allah ya san da abin ya san gudanar abin kuma babu wani abu da zai faku a ƙasa ya koyo a ƙasa face Allah ya san abin ya san gudanar abin babu wani abu da za a shirya a ƙasa face Allah ya san da wannan shirin innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane ma'ana wannan aya sakon da take isarwa Allah ya san dukkan yanayin da bayi suke gudanar da rayuwarsu a kai duk abin da ka shirya duk abin da ka kudurce Allah ya san abin da ka kudurce duk abin da kake yunkurin yi Allah ya san me kake da nufin yi to Allah shi zai yi hukunci akan abin da ke cikin zakat domin mu ne bayi akwai bambanci a mu tsakanin abin da ya koyu da abin da ya bayyana mu akwai bambanci a mu abin da aka sirranta shi aka koye shi da abin da aka bayyana abin bayi suna da bambanci amma abin Allah kal da kansu القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله ملوكتين sarki yace sawa'un minkum man asarra alqawla Allah yace daidai ne a cikin ku a wajen Allah man asarra alqawla wanda ya sirranta zancen za su yi magana suka koma gefe za su yi magana suka shiga ɗaki suka yi close door meeting a tsakanin su sawa'un minkum man asarra alqawla Allah yace ni fa daidai ne akan ku waɗanda suka sirranta zancen su wanda ya koma gefe ya kulla abin da zai kulla ko ya faɗi abin da zai faɗa a sirrance wa man jahara bihi da wanda ya fito a laspika ya faɗa Allah shi ne duk ne a wurin wa man huwa mustaqbil bil da wacce ya bari sai da dare ya tsara suka je suka shirya abin da za su shirya wa sahibun bin da wanda ya bi bakin titi yana abin da yake Allah ce ne duk abuna abuna abu ɗaya ne yake abin da aka faɗa a lasbika da abin aka shiga ɗaki aka Allah to Allah yana kuma da bayi haka ne domin bayi su zama masu tsoron Allah yadda kake ustaz a masallaci ka zama ustaz a gida yadda kake ustaz a masallaci ka zan ustaz a kasuwanka yadda kake ustaz a gida a masallaci ka zan ustaz a cikin ofis ɗinka domin shi Allah duka abu ɗaya ne a wajen to Allah ya samu dace sai Allah ya ce والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله ما لو كتن سركي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الله ya sanya ياكم mamaya a bayan كسا kalifofi a bayan كسا Domin tsarin da Allah ya samu a kai shine waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su wannan shine tsari da Allah ya ɗora bayi a kansa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shine ya sanya ku kalifofi mamaya a bayan kasa jama'a wannan shine tsarin da Allah ya tsora bayi akai mutane da tumaki da kowa Allah ya tsara waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su kaga mai hankali wannan kadai ai ya ishe shi wa'azi hankali wannan kadai ya ishe shi to wannan shine tsarin da Allah ya dora mutane a shi yasa idan kana karanta alqur'ani idan annabi ya zo zai ma mutane wa'azi sai ya tunatar da su haka yakan ce musu kafin na zo na fara wa'azi kafin ku zo a fara muku wa'azi wani mai wa'azin ya zo da waɗanda aka ma wa'azi sai annabin ya ce musu kun ga sun wuce mu yi ƙoƙari mu ribaci lokacinmu kafin lokacin ya wuce Allah na ba da labarin annabi hudu a cikin suratul a'raf yace wakuru in ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh annabi hud alaihi salatu wassalam ya aje adawa yana musu wa'azi sai yace musu wakuru kutina in ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh kutina Allah fa ya sanya ku mamaya ne a bayan mutanen annabi nuh ambaliyar ruwa aka yi tufana aka yi Allah ya halakar da su baki ɗaya to bayan ruwa ya ɗauke an gama setin na komai a bayan ƙasa Allah kuma sai ya tada adawa sai ya tada annabi hud ya ce shi kuma ya ma adawa wa'azi ƴan uwa muna fahimta to daga cikin wa'azin da annabi hudu ya zo yake ma mutanensa sai ya ce musu wakuru kutina in ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh Allah ya sa ku mamaya ne a bayan halakar da mutanen annabi nuhu to mu ma kafin lokacin mu ya kare ce ku tsaya mu yi addini mu bauta ma Allah jama'a kuna bi tafiya sai tafiya su ma suka tafi sai ga annabi salihu shi ma yana gaya ma mudawa wadkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di adin min ba'di adin وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. تو يومكم كما تيجا النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو النبي هو شيكم يا وجه shi ma da annabi salihu ya zo ya ce ma mutanensa wa'azi ta mudawa sai ya sake ce musu ala iz ja'alakum khulafa min ba'di adi, ku tuna fa adawa aka kashe kuma aka kawo ku Allah ya sanya kuma maya a bayan kasa ne bayan ya halakar da adawa ya ce to kuma ku yi amfani da lokacin kar ku bar lokaci ya ku in kuna fahimta yanzu ba muka karanta gashi annabi hudu na gaya wa mutanensa kar lokaci ya kure don lokaci ya kure wa mutanen annabi nuhu to shi kuma yanzu sun wuce ga annabi salihu ya zo shi ma yana ce wa mutanensa kun ga Allah ya sanya ku mamaya ne a bayan kasa bayan annabi hudu to kar ku bari lokaci ya kure jama'a kuna ji ko kai addini ko ba kai addini ba lokacin zai ko ka yi addini ko ba ka yi addini ba wannan lokacin zai tafi to ashe mai hankali mafi alkairin matafiya da zai ɗauka ma shi sai ya yi ƙoƙari kafin kuma a ci gaba da tafiya a bayan ƙasa kafin wani mamayi ya zo ya mai gurbin ka da kai ma ka maye gurbin wani jama'a mun fahimta a san suratu yunus Allah yake cewa walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Allah ya ce da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laqad ahlakana al-quruna min qablikum lamma zalamu Allah ya ce mun halakar da al'ummomi da yawa da suka shuɗe kafin ku lokacin da suka yi zalunci ma'ana da suka yi mugun aiki Allah ya ce sai muka halakar da su wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa ma kanu li yu'minu Allah ce amma ba su kasance suna masu imani da Allah ba kazalika najzil najzil qaumal mujrimin Allah ya ce haka nan muke saka masu laifi mujrimai sai Allah ya ce summa ja'alnakum kala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan bayan mun halakar da su Allah ya ce to ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka sa ku mamaya bayan mun halakar da su Allah ne ya sa ka kawo mu ya ce linan zura kai fata amalin don ku kuma na gaya ya za ku yi Allah ke ina kallon ka kawai gaya da kai jama'a muna fahimta sun ba ja'alnakum khala'iba min ba'dihim Allah ya ce sai na sanya ku ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zam kalifofi a bayan kasa kan waɗanda suka shuɗe gabanin ku linan zura kai fata amalin Allah ce don na gaya da ku akwai hadisin muslim hadisin abu sa'id al kudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dunya hulwatun khadira annabi yace duniya tana da daɗi tana da ba da kala in ji manzon Allah wa inna Allah mustakhlifukum fiha gashi Allah ya kalifantar da ku a cikin ta ya zauna da ku a cikin fa yanzuru kaifa ta'malu zai ga yaya za ku yi a cikin ta annabi sai ce fattaku duniya ku kiyaye duniya inna duniya hulwatul khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah ya kalifantar da ku a ciki ya zaunar da ku a cikin kasa bayan waɗansu da sun bar bayan kasa fa yanzu kai fa ta'malu Allah ya sa ku ne ku kuma zai ga ya ga ku yi jama'a kuna ji zai ga ya ga annabi sai annabi sai ce fattaku duniya wattaku nisa annabi ce ku kiyaye duniya ku bi ta sannu sannu wannan kalifanci tsari ne da Allah ya dora mu akai wannan ya zo wannan ya rushe ko kayi addini ko baka yi addini ba ai za ka rushe to amma mafi alkhairin kalifanci shine a lokacin zamaninka ka yi kokari ka yi abun da zai amfane ka a bayan rayuwarka Allah ya sa mu dace Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah ne ya sanya ku mamaya a bayan ƙasa li faman kafara fa alayhi kufru Allah ya ce wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ne mutum wanda ya ce ba zai bi Allah ba wanda ya ce ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce ya ibi ne makansa faman ya ma Allah fa kafircinsa na kansa ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا الله يتي كافرين كافرين بي كارا مسكومي أبون الله سي كارن أنا إي جماعة أمينة كافرين بي كارا مسكومي سي الله يتسألنسا ولا يزيد الكافرين كفرهم inda rabbihim illa makatan kafircin kafirai bai kara musu komai abun Allah sai da tsana kin su da Allah yake yi wala yazidul kafirina kufruhum illa kasara kafircin kafirai bai kara musu komai abun Allah sai dai asara jama'a mun daga lokacin da mutum ya fara aikata kafirci to Allah sai ya tsane shi Allah sai ya ki shi Allah bai so wallahi la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai a cikin suratul ghafir Allah ya ce innal ladina ya'maluna akbar min maqtikum anfusakum in tud'un إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا الله يقول للي وأن رسول كافر شيء الله ينادون ذا أكرا سورة القيامة ملائكة سيسمس لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم tsanar da Allah ya muku ya fi tsanar da kuka yi makanku da kanku kafin idan mutum ya mutu a hagunce ya je kiyama ba a sa'a ba duk filin alkiyama ba wanda ya kai shi tsanan kansa ba wanda ya kai shi tsanan kansa to Allah sai ya sa mala'iku sai su kiraye su innal ladina kafaru Allah yace lalle waɗanda suka kafirce ma Allah yunadawna za a kiraye su ranar alkiyama sai mala'iku su ce musu lamaqatul lahi wallahi tsanar da Allah ya muku lokacin da kuke kafirci a rayuwar duniya akbaru min maqatikum anfusakum ya fi tsanar da ku kuka ma kanku a yau ranar alkiyama in tud'auna ila al-imani fatakfuru yayin da ake kiran ku zuwa ga imani kuke kafirce ma Allah to Allah yace man kafara man kafara fa alaihi kufruhu wanda ya kafirce ma Allah kafircewansa ya kafirce ne ma kansa wala yazidu alkafirina kufruhum inda rabbihim illa makatan kafircin kafirai ba abin da ke dada musu abun Allah sai dai kin su da Allah ke dada yi wala yazidu alkafirina kufruhum illa kasara kafircin kafirai bai kara musu komai abun Allah sai dai asara Allah ya tsare to sai Allah ya ce قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم, أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله يسير من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الله yake kace da mushrikai waɗanda suka riƙe waɗansu ababa suna bautan su kuma bayan Allah Allah yake musu ku bani labari qul ku bani labari shuraka'ukum alladhina tad'una min dunillah waɗannan ababan tarayya da kuka sanya ma Allah a matsayin kishiyoyi kuke roƙon su kuke neman biyan bukata a gunsu koma bayan Allah Allah ya ce ka tambaye su ku bani labari aruni ma za kada ku min al-ardi kununa mini me suka halitta a bayan ƙasa idan har kana ganin za su iya magance maka wata matsala za su iya biya maka bukata Allah ya ce a tambaye ka shi wadda kake ganin ka riƙe zai iya biyan bukatar Allah ya ce ya nuna mana me ya yi a bayan ƙasa ko wata bishiya ya nuna ya ce wannan bishiyar ni na yi ta Allah قل aikin Allah ya ce ku bani labari shuraka'ukum alladhina tad'una min dunillah ababan tarayya da kuka sa Allah kuke roƙon su kuke neman biyan bukata a gunsu kuma bayan Allah aruni ku nuna mini ma za khalaqu min al-ardi ay ma za khalaqu fil ardi me suka halitta a bayan hum shirkun fis ko kuma suna da wani tarayya ne da Allah akan wani abu a cikin samai ma'ana in ba su da nasu to akwai wani abu da suke da shiya a kai wannan namu ne da mu da Allah Allah ce to shi ma ku nuna mana mu abinda suka yi tarayya da Allah da shi jama'a kuna fahimta duka Allah na kore wani a ce na da ta'asiri ne akan da amfanar da mai amfanin shi ne Allah mai amfanarwa shi ne Allah Allah ya ce aruni ma za ka laƙo min al ku nuna mini abinda suka halitta a bayan kasa annahum shirkun fil samawat ko kuma suna da tarayya da Allah akan wani abu ne a cikin samai am atainahum kitaban Allah ce ko kuma mun ba su littafi ne fahum ala bayyinatin minhu kuma suna kan hujjoji a cikin littafin akan rike wani koma bayan Allah ma'ana mun ba su littafi ne a cikin littafin muka halatta musu a rike wani koma bayan Allah shi ne shine shi ne mai ba da taimako da dauki Allah ke mun ba su wani littafi ne Allah ke tambaye su su ababen da suka rike koma bayan Allah me suka yi a bayan babu Allah ke to suna da wani kaso da suka yi tarayya da Allah a kai a sama Allah ya ce akwai littafi da muka halatta musu cewa su rike wani koma bayan Allah Allah yace bal in yaqidu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah yace su ne azzalumai ba abin da suke alkawarta ma junan su tashi ba abin da ke alkawarta wa tashi Allah yace sai dai rubi duka shaki fadi ne ba wanda ya taba gani a kafa Allah ya kalubalance su a cikin alqur'ani gurare da yawa ba ga shi yanzu Allah ya ce aruni ma za ka da kuminan arzu ba abinda kuke ganin za su iya kawo muku ɗauki su taimake ku su cece ku Allah ce ku nuna mana abin da suka yi a bayan kaza babu jama'a mun yanta Allah ce bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura azzalumai ba abin da suke alkawari ma junansu ba abin da suke wahayi na shedanci ma junansu Allah ce kawai sai dai rubi sai dai a rufe su jama'a mun yanta sai dai ka ji an ce ai abu kaza yana yi shi wanda ya gaya maka shi ma haka aka gaya mishi amma bai taba ganin abun ya ci ba in yaji zalimuna ba'dhum ba'dhan illa gurura rudi ne kawai wannan zai lakana ma wannan ne wannan ma zai lakana ma wannan ne wannan ma zai lakana ma wannan ne amma babu wanda ya taba ganin abun ya ci a kasa duk mai aiki shi ne Allah jama'a mun yanda Allah ke rubin junan su kawai a cikin suratul yunus Allah ya ce ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض نعم. سبحانه وتعالى madaukakin sarki yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah ke sun rike waɗansu ababa kuma bayan Allah suna roƙon suna neman taimakonsu su ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah ke ababan da ba za su iya cutar da su ba balle su amfana da su wa yaquluna amma suna cewa haula'i shifa'auna inda Allah ai waɗannan ababen da muka rike su ne masu ceton mu a wajen Allah idan mun je alkiyama za mu bi kafan mu shiga aljanna idan wata musifa ta addabe mu a duniya za mu bi ta kafan a yayi mana wannan musifa wa yaquluna haula'i shifa'auna inda Allah Allah yake amma cewa suke yi waɗannan su ne masu ceton mu a wajen Allah su zamu bi kafansu mu samu nasara a rayuwar duniyar lahira Allah sai ce kulka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi ha to ku ne da ku gaya ma Allah abin da bai sani ba ko a kasa ko a sama ai in akwai mai ceton abun Allah Allah ne zai ce wani zai yi ceton ba ku za ku dinga nada waɗanda za su yi ceto abun Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ke tsarki ya tabbata ga Allah daukaka ta tabbata ga Allah bisa abin da suke shirka da Allah da shi in kuma mun fahimta Allah ce kawai alkawari ne na shi ne. faɗa suke yi ya kuluna ha'ula ishfa'a'ula inda Allah waɗannan masu ceto ne to su ma inda za ka tambayi wannan da ya ce waɗannan ababen suna ceto shi ma ba ya taɓa ganin ceton ba ne shi ma haka ubansa ya gaya mishi suna ceto shi ma inda za ka tambayi uban shi ma haka ubansa ya ce mishi suna ceto amma shi bai taɓa ganin ceton ba kun gane magana ai annabi ibrahim ai ya tambaye su da babansa da mutanensa ya ce hal annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya tara mutanensa baki ɗaya har da mahaifinsa a ciki sai yake ce musu kare yake hal yasma'unakum istad'un shin suna jin lokacin da kuke kiransu waɗannan gumaka da kuka rike lokacin da kuke roƙo kuke neman biyan bukata suna jin abin da kuke roƙo aw yanfa'unakum aw yadurrun shin suna amfanan ku ko suna iya cutar da ku kalu suka ce bal wajadana aba ana kazalika yasalun mu haka muka samu iyayen mu suna yi to kowa ke samu uban sai nan ba wai ya taba ganin abun ya ci a kasa bane shi ma an gaya shi malam shekarun baya da suka wuce goma zuwa ishirin baya kundi za ta samu kundin lakani na mutum ya fi girman alkur'ani a cikin kundin akwai maganin kasuwa a cikin kundin akwai maganin farin jini komai akwai a ciki amma a tsiyace zai mutu in dai kana da maganin kasuwa da ɗanka bai zama hanshakin ɗan kasuwa ba ni yanzu ina da maganin kasuwa da alaran ma bai fara tafiya dubai ba haka ne haka ne yana da maganin kasuwan zai tsaya ya rubuta maka hakimi ka bashi ɗari da hamsin ai in dai da maganin kasuwa ana gafarta malam sai ko zo ko sai ka je ka fara siyarwa kana da maganin farin jini ka bar wannan mummunar matan a gidanka ai in kana da maganin farin jini sai ka je ka auro balarabiya ani ta ka ajiya kariya ne kariya ne kariya ne kana da maganin farin jini kana da maganin farin jini haka da ka samu mutum da wannan kundin maganin komai akwai amma bai hana je gona kusan ya tunje shi ba bai hana shi ba shi gagara biya ba kuma ga nan kundin haka ne ba to shi ma an bashi ne an ce mishi maganin farin jini ne amma da kyar yake kwatan kansa a wajen yan takarar neman aure to wanda ya bashi shi ma an bashi ne an ce mishi maganin farin jini ne shi ma wanda ya bashi kawai an rubuta mishi na ce maganin farin jini ne ba wanda ya taba ganin farin jinin ya ci jama'a kun fahimta Allah ce in yaqidu zalimuna na ba'dan illa ghurura rudi ne kawai wa ya kuluna yaquluna haula ishfa'una illallah kowa kawai ya tashi ana gaya mishi ne abu kaza maganin kaza ne shi ma ya ba ma wani maganin kaza ne shi ma ya ba ma wani maganin kaza ne jama'a kun fahimta Allah ya ce to duk abin da suka rike kuma bayan Allah babu abin da yake aiki kuma babu abin da yake ci mai aikin shi ne Allah Allah ya samu dace sai Allah ya ce إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله شيني يرئي السمي لكسي دون كرس زرقي ba ga sama babu gufan da ya tare ta ba kalaka samawati bi gairi Allah samawati bi gairi amadin tarawna ai kalaka samawati bi gairi amadin kama yadda kuka babu gufan Allah ya babu gufan Allah ya to ni na rike ka don kar ta faru ويمسك السماء أن تقع على الأرض الله تنين ريك سمكت فاتو Allah yake inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sammai ya rike kuma kansai don kar su zirbe Allah yake wala in zalata yanzu idan sama za ta zirbe ko idan kasa za ta goce in saka huma min ahadin min ba'dihi Allah yake kuna ba ku wanda yake rike mu ita bayan Allah ko akwai mai gwamnatin tarayya sun yi tanadi ta yadda in sama za ta rikito za ta iya tare ma 'yan Najeriya sanan akwai mai duniya ta yi tanadi ta yadda da sama za ta ballo wannan abin zai iya tare ma duniya ballowan sama akwai Allah ya ce ni na rike muku sama kar ta rikito wanda in zalaka illa kuma sama da kasa za su zirke daga inda na ajiye su in amsaka ma bin ahadin min ba'adi Allah ta ba mu bin sai mu kuɗi da bin ba ni ba jama'a mun fahimta to yadda ka yadda sama in ta zurfi ba wanda ya isa ya iya tare mu kuɗi ta Allah ya haka matsala in ta zo ba wanda ya isa ya tare maka ita sai ni ba wanda ya isa in matsala ta ba wanda ya isa ya tare maka ita sai ni Allah innahu kana halimar ghafura Allah mai tsananin haƙuri Allah mai yawan gafara Allah ya gafarta mana to sai Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma jaa استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة lillahi tahmila Allah madaukakin sarki yace wa aqsamu billahi jahada aymanihim kafiran makka mutanen makka Allah ke sun da Allah wanda ita ce iyakar rantsu la in ja'ahum nadhirun suka ce har idan mai gargadi ya zo musu Allah su ya turo musu annabi Allah su ya turo musu manzo la yakununna ahada min ihdal umam to za su zama mafiya shirya sama da kowace al'umma da taɓa shuɗewa a duniya jama'a larabawa suka roƙi Allah suka rantse da Allah suka ce idan Allah ya turo manzo a cikinsu wadda zai gargaɗe su ya kira su zuwa ga Allah to duk wata al'ummar da aka taɓa aika mata manzo sai sun fi ta bin Allah jama'a kuti wa aka zamu billahi jahada imani Allah ya ce sun rantse da Allah wanda shine iyakar sharantuwan su la in ja'ahum nadhirun suka ce wallahi idan mai gargadi ya zo daga cikin su la yakununna ahada za su zama mafi shirya min ihdal umam sama kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da Allah ya tsoro mata annabi falamma ja'ahum Allah ya ce amma lokacin da manzon ya zo ma za da hun illa nufura zuwan kan ba abin da ya kara musu sai gudun alkur'ani sai gudun annabi zuwan san bi amfane su rantsuwan da suka yi sun yi rantsuwan banza falamma ja'ahum ma za hun illa nufura zuwan manzan ba abin da ya rada musu sai ma gudun manzan su istikbaran fil ardi Allah ke saboda girman kai a bayan ka ba ba su gane bane ba ba su san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi asali sun fi kowa ma sanin me ya hana su bi shi Allah ya ce istikbaran fil ardi girman kai na banza a bayan ka suna ganin bai dace a ce shi ne annabin ba suna ganin bai dace a ce shi ne zai jagorance su ba suna ganin inda irin su Walid ibn Mugira aka annabtar to ai da da su bi ai sun faɗa a cikin suratu zukru وقالوا لولا وقالوا لولا نزل unzila hadha alquran suka ce don me ba a sassaukar da wannan alqur'anin ba ala rajulin min alqaryatayn azim ai ala rajulin azimin min alqaryatayn me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ma wani babban mutum daga cikin waɗannan alqaryun guda biyu ba a duba wani babban mutum a makka kaman abu jahali kaman walid bin mughira sai a annabtar da shi ko a duba wani babban mutum a kwani kaman urwa ibn mas'ud as-sakafi sai a annabtar da shi suka ce don me yasa idan za a annabtar ba za a bi wani babban mutum ba kun ga ba matsalan su annabi Muhammad cewa ba annabi bane damuwar su ba shi suke so ya jagorance su ba ba shi suke so ya zama annabi ba shine Allah yace istikbaran fil ardi girman kai a bayan kasa wa makarar sanyi da mummunan makirci shirye-shirye na kin bin addinin Allah Allah ya ce wala yahiqul makru sayyu illa bi mummunan makirci bai sauka akan kowa sai akan ahalinsa waɗanda suka shirya shi waɗanda suka kulla shi Allah ce makirci kansu yake dawo duk waɗanda suka shirya wannan makirci yanzu babu wadda makircinsa bai ci shi ba wala yahiqul makru sayyu illa bi ahli Allah ce mummunan makirci makirci na zalunci bai sauka akan kowa Allah ce sai waɗanda suka shirya shi sai waɗanda suka kulla shi kansu yake dawo Allah ya tsare Allah ya ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin Allah ya ce yanzu jira suke su ga irin sunnar Allah akan al'ummomin farko fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin ai ma yanzuruna illa sunnatal awwalina Allah ce ba abin suke jira sai sunnar mutanen farko irin abinda Allah yayi ma al'ummomin da suka shuɗe da suka kibin Allah Allah ce to su mutanen maka abinda suke jira a yi musu irin abinda aka yi ma waɗanda suka gabace su falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tawila Allah ya ce in dai ba za ku gyara ba ai ba za ku taɓa samun canji a sunnar Allah ba wannan tajida li sunnatin lahi tabdilan babu canji a sunnar Allah ana ruwa a dawo a daina ruwa Allah ya a'a wannan ba sunnar Allah ba ana hukunci wa mutum idan ya saba ma Allah a bashi Allah ya ce ba za ka taɓa samun canji a sunnar Allah ba walan tajida li sunnatillahi tawila kuma ba za ka taba samu mai juyar da sunnar Allah ba Allah ya nufi abu wani ya juyar da abun bai yiwu ba Allah ce ba a haka Allah ce to amma ko dai su gyara ko kuma su ga sunnar Allah abinda Allah ya alkawarta ana yi ma irin masu wannan aikin Allah ce to in ba su canza ba Allah ba zai canza ba domin sunnar Allah ba ta canza Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجبه من شيء في السماوات ولا في الأرض Allah ya ce a wannan ya siro fil shin me zai sa bayi ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzu kai fa kana a kibatul ladina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare Allah ya sa ba za ku yawo ku ga karshen waɗanda suka gabace ku ya kare ba ba haka wasa suke cewa wai yawon duniya ma karatu ne haka qur'ani ma yake in kana kewaya wa zaka ga wannan Allah ce a walam yasiru fil ardi me zai hana su kewaya su yawo a bayan kasa fa yanzu kai kaifa kana akibatul ladina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kai Allah ya ce da za su yawo da sun ga yadda karshen waɗanda suka zo kafin su ya kasance karatu ne kuma karatu a suratul hadi yace أولم يسيروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله يسير أفلم يسيروا في الأرض shin ba za su yawo su ɗan kewaya a bayan ƙasa ba fayanzuru fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha Allah ta gamsu samu zuciya da za su dinga hankalta da shi aw azan yasma'una biha ko su samu kunnuwa da za su dinga wa'azuwa da shi Allah ta in ka kewaya Allah ce za ka ga abin wa'an jama'a mun fahimta haka ne ka kalli waɗanda suka gabace ka Abdullahi dan Abbas yake cewa idan da akwai wadda wa'adin Allah zai fi tasiri a kansa shine shugaban da yake mulki babu wani local government secretariat da zaka shiga babu wani government house da zaka shiga babu wani fadar shugaban kasa da zaka shiga face za ka je ka samu kotunan dukkan ciyamomi da suka taɓa yin ciyaman a wannan lokal government face za ka samu kotunan gwamnonin da duk suka taɓa yin gwamna a wannan jihar bayan na wani ga na wani wani hoton idan ka kalle shi da shekarunsa lokacin da ya shiga wannan ofishin gwamnan yake gwamna gwamnan da yake raye bai ma gama sakandirensa ba a wannan lokacin ya wuce ko bai wuce ba idan ka kalli wani hoto ka karanta shekarun da ya yi ciyaman a local government din sai ka samu lokacin da yake wannan ofis din ciyaman na yanzu a lokacin bai ma gama secondary school ɗinsa ba haka ne ko ba haka ba yalla ku kai ma wata rana za ka samu hotuna sama da 20 a bayan hotonka ya wuce ko bai wuce ya wuce abin wa'azi ne ko ba abin wa'azi ne wane yayi ya wuce wane yayi ya wuce wane yayi ya wuce za ka kirga hotuna kamar goma wannan ofishin da kake cikin duka su ma sun shiga wani yanzu kashinsa yayi fari a kabari yalla ku baraka wa asu da haka ba ba za ka su da haka ba ba za ka fahimci duniya shara kake yi ba shi yasa kun ga Alkur'ani mun nan kun ga alkur'anin mun nan babu abin da Allah ya mana na jin kai kamar wannan alkur'ani rahama mafi girma da Allah ya bamu wannan qur'ani da Allah ya bamu duk abin da ka taka a duniya sai da Allah ya baka misalin abin da ka takan a Qur'ani jama'a ku kuma yadda yayi yayi aka yi an yi yayin su fir'auna an yi yayin su hamana an yi yayin su karuna shi karuna yayin kuɗi aka yi kuɗi yayin kuɗi aka yi su dan karuna a lokacin annabi musa alaihi salatu wasalam yayin tsafi aka yi lokacin annabi isa alaihi salatu wasalam harkan kimiyya likitanci aka yi ba a taba zamanin da aka yi harka aka samu kwararrun likitoci a duniya irin lokacin annabi isa ba da Allah ya zo ya nuna musu shi Allah ne sai ya aiko annabinsu karshen likitanci in ka mutu ma shi zai tada kai akwai wani cikin hospital da zaka mutu a tada kai babu annabi sai da zo ya nuna ma likitocin makaho sai an gama juyin duniya a ce wannan idon ba zai budu ba annabi iz sai ya bude وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله to duka waɗannan ayoyin alkur'ani babu abin da Allah bai nuna mana ya wuce kafin ka ba to Allah ya ce wai ka bibi tarihin waɗanda suka wuce Allah ya ce ka je ka ga yadda karshen su ya kasance ba jama'a mun fahimta idan mulki ne na abi Allah mulki na sadaukar ma Allah Allah ya ba mu labarin mulkin Annabi Suleiman da mulkin Zulkarnaini Zulkarnaini ne mulki Allah ya ce إنا مكنا له في الأرض inna makkanna lahu fil ardi Allah yace mun ba mu zulkarnaini tamkini a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in min kulli shay'in sababan Allah yace duk wani abu da za a cin mishi mun nuna ma zulkarnaini sababin da za a magance abu yau inda Allah zai tada zulkarnaini zai tada jirgin sama ya tafi shi Allah yake wa ataina mun bashi min kulli shay'in sababan sababin da za a yi nasara akan komai Allah ya mun ba zulkarnaini kaji mulki wa ataina min kulli shay'in sababa min kulli shay'in sababa mulki ne akai wata rana zulkarnaini sai ce bari ya yi ran gadi a duniya da ya tashi ya kama tafiya sai da ya isa yammacin duniya inda zulkar zulkarnain ya je tsaya gaba gare shi banda ikon Allah babu komai duk abin da Allah ya zuba a bayan zulkar zulkarnain ya bar su a bayansa gabansa kawai inda rana take faruwa ne sai ya juya sai ya yi gabar da ya yi gabar sai da ya je ya tsaya a wajen da gaba gare shi banda ikon Allah babu komai duk Allah ba da labari a cikin suratul kafi waɗansu irin mutane je samu abu haka suke rayuwa ya duba wajen malam kadiran gadi ko zulkarnain sai yi kudancin duniya yana cikin tafiya sai je ga waɗansu mutane كالتمام إذا بلغ بين السدين بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني خير فأعينوني قوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما رحمة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا الله يتفى أتبع سببا zulkarnain sai ya kama wata hanya hatta idza balaga baina sajdain har sai da yake cikin waɗansu manyan duwatsu guda biyu wata da min dunihi ma qauman a bayan waɗannan duwatsun sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a wajen la ya ka duna ya kahu na kaulan mutanen ba su iya fahimtar zancen da zulkar nan yake musu saboda yadda suka yi nisa da al'umma la ya ka duna ya kahu na kaulan kalu sai suka ce ya zalkar ne suka ce ya zulkar ne inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsidina fil ardi mufsiduna fil ardi suka ce kaga ya ajuju da ma'ajuju suna mana mugun barna a bayan ta bayan dutsen nan suke sadadowa su shigo su karkashe mana mutane, ta bayan dutsen nan suke sadadowa su zo su barnata mana amfanin mu inna ya ajuja wa ma'ajuja suka ce musu kaga ya ajuja da ma'ajuju muslimuna fil ardi suna mana mukun barna a bayan kasa sai suka ce mishi fa hal naj'alu laka karjan shin ba ma sanya maka wani haraji ba ba ma yi karo karo mu tara maka wata dukiya ba ala an ta ja'ala bainana wa bainakum saddan akan ka sanya mana wata toshiya tsakanin mu da su kasan idan fasadi yayi yawa shugaba ake zuwa a gaya wa hakkin sa ne magance matsalar shafi dukiyar mutane da rayukan mutane kasan yanzu duk inda kaji ana maganar kalare kaji ana maganar sara suka abin da ake yi idan kaga gwamnati ta yi doka to an taba jami'in gwamnati amma inda an shigo an ku an karkashe ku ne wannan can muku dama yan siyasa ba su suka zo da fara suka ba su suka zo da fara suka su suka zo da fara suka abinda kullum muke roƙo waɗannan mutane idan masu shiriwa ne Allah ya shirye su idan ba masu shiriwa ba ne duk wanda ke ɗiban ƴaƴan jama'a ya tafi da su kamfen ɗin siyasa ya ɗauki makami ya ba su ya ba su kayan shaye-shaye Allah ya haramta mishi amfanin ɗansa Allah ya haramta mishi amfanin ɗansa ƙarya ne ku tara ƴaƴan jama'a ku cika bos bos da su ku tafi darado da su ku tafi jama'a da su ƴaƴan suna karatu a waɗansu ƙasashe da waɗansu wurare sannan kuma ku zo ku ce kun ba da izini kuma a karkashe haka ne ko ba haka haka ne haka ne iyaye gaskiya ne iyaye suna da laifi sun sake amanar da Allah ya danka a hannunsu na ciwon ƴaƴansu amma ƴan siyasa su ne ummul kaba'is na jefa ƴaƴan mutane a cikin wannan idan kana so ku makance maganin tsara suka in za ku tafi kamfen sai ka ce ba ka yarda ka ga wani duk matashi a cikin tawagar ba amma ƙarya ne matasa kawai bos talatin sannan kuma ku zo ku ce ba ku so a yi tsara suka wallahi ƙarya ne don ba ƴaƴan ku ake kashewa don ba ƴaƴan ku ake kashewa don ba ƴaƴan ku ake kashewa ƙarya ne cutar al'umma ne kun ki ku taimaki yaran nan su yi karatu kun ki ku taimake su wai an ba su aikin shara dubu bakwai wane ne ga harkar siyasa zai je shara malami ma ya samu siyasa ya bar wa'azi balle ɗan zara suna dan tsara tuka ne zai zai je aiki ga inda zai samu simba a banza ga inda zai samu kujeran aikin hajji a banza ga inda zai samu mota a banza zai shara ba zai shara ba amma in kuna so yin shara harkar siyasa ku ce kar su saki taka wajen in kun kan shi a kore shi daga wajen to nan kuna so su yi sana'a amma ƙarya ne ku ware motoci sama da talatin wannan na matasa ne ana ba su dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar kuma ku ce kuna so ku magance matsalar ai za mu je gaban Allah mu tsaya akwai wani dan tsara sukan da kaga ubansa ya tsaya takara ne duk ba wa ku suke ma hidiman ba akwai wani dan tsara sukan da kaga yana yana manna fassan ubansa ne a bakin titi to idan al'umma tana da kuka shugaba wajibi ne akan fi tsare ba sai an taba naku tukunna za ku ba da notice na yan tsara suka ba ran kowa daidai yake da ran kowa haka Allah ya ce a Qur'ani ran kowa haka ran kowa والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن haƙorinka daidai yake da haƙorin kowa hancinka daidai yake da hancin kowa ranka daidai yake da ran yadda za a taɓa kowa wajibi ne Allah ya wajabta ma shugaba ya tsare jinin kowa ya tsare kowa Za ka ji an kashe yara uku an kashe mutum hudu an yi kwace an yi komai ba za ka ji komai ba amma ran da aka taba wani dan gwamnati to sai ka ji an bada noti ai za ku je gaban Allah in dai wannan ita ce amana ita ce kiwo da Allah ya ba ku ai za mu je gaban Allah ko kuma matasa ba ku ji mutanen nan ba za su taimake ku ba mutanen nan ba abin da za su muku banda su yi amfani da karfinku da tunaninku da lafiyarku su cuce ku su cutar da iyayenku ku tsaya ku yi abin da za ku yi ku tsaya ku yi abin da zai amfane ku ku tsaya ku yi abin da zai amfane ku in kun biye musu ba za ku taɓa yin abin kanku in kun biye musu ba za ku taɓa yin abin kanku ba ku koma ku shiga makarantun boko ku je ku yi karatun ku ku koma ku je ku shiga islamiyya ku yi tajjan qur'ani in mutum ya taɓa ku yi ta qur'ani akan ku tsaya ku koma ku koma zuwa ga Allah kalu ya zulkarnaini suka ce ya zulkarnaini inna ya'juja wa ma'juja kun ga ya'juja da ma'juju mufsiduna fil ardi suna tsananin barna a bayan kasa fa hal naj'alu laka karjan shin ba ma sanya maka wani haraji ba ala an taj'ala bainana wa bainakum saddan akan ka sanya mana wani shamaki toshiya tsakanin mu da su kada sai yace ma makkanni fihi rabbika abinda Allah ya bani abinda Allah ya mallaka mini shine mafi alkhairi in taimake ku in tsare muku ranku daga ya ajuju da ma'ajuju in tsare muku dukiyarku daga ya ajuju da ma'ajuju yace ai nayi kashi a ce sai na karbi kuɗinku ku hakki na ne in toshe muku wannan wajen kun ji shugaban arziki ko kala ya yace ma makanni bi yurbi kai abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi gare ni in toshe muku barnan ya juju da majuju yace wannan hakki ne akai ba sai na karbi komai a wajen ku ba mana duk lokacin da ka samu dama za a ɗauki wani yaro a makaranta za a ɗauki wani a aiki ka taimake shi a ɗauke shi kar ka yadda ka karɓi kuɗi a hannunsa kafin ka ɗauke shi ai kujeran da Allah ya baka ai ya fi kujeran da ya bashi kar ka yadda Allah ya maka ni'ima a ce kuma wacce za ka taimake shi a ƙasan ni'imar sai ka karbi abun hannun sa kafin ka taimake shi zulkarnaini ce ba haka da'i ba karshe zulkarnaini yi musu wannan katangan ya toshe tsakanin su da ya ajuju da ma'ajuju jama'a muna fahimta to haka wannan bangaren shugaba wanda ya san Allah manufarsa Allah manufarsa ya taimaki jama'a su kenan to da aka zo shedanun shugabanni kuma Allah sai ba mu labarin fir'auna ina da shi ne shi fir'auna in iskanci ne ba a taɓa ɗin iska na irin ba. Allah ya ce min fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifina fir'auna Allah ya ce shi ne oga kwata kwata in da rashin arziki ne. To ina da ina da shi kenan duka an gama. jama'a babu wani abu mafi alkhairi wannan littafi na Allah na alqur'ani da Allah ya saukar mana an saukar mana shi ne don a shirya an shirya an saukar da shi don a shirya ta mu a nuna mana yayin za mu yi rayuwa mu ci nasara to Allah yace awalam yasiru fil ardi shin ba sai yawo a bayan kasa ba fa yanzu kai fa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kasance wa kanu ashadda minhum quwwa Allah ce su waɗancan da suka shuda an sun fi waɗannan karfi na karfin jiki da karfin tattalin arziki وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض هو بزيه ولي ابو اسامه هو اسيغا الله هو ابو الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض شي الله باب ابن da zai iya buwayansa ya gagare shi a sama abin yake ko a kasa inna kana aliman kabila Allah mai ilimi ne Allah mai iko to sai ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله يقول إلا الله لا أجل ترك متعلي جميل أبي abin da suke إنسان duk الله الله saba ma duk wanda ya saba ma Allah a azaba ma taraka ala zahriha min dabba Allah ya tura bayan kasa da babu wani mai taka bayan eh walau yu'akidu Allahu an-nasa bima kasabu inna Allah na kama mutane da abinda suke aikatawa na sabon Allah ma taraka ala zahriha min dabbatin Allah da bai bar wani mai taka bayan kasa yanzu bayan kasa kowa ya yu'akkiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta ma bayi waɗanda suke sabon Allah ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci sananne wannan lokacin shine ranar alkiyama ma'ana Allah ya ba mu kowa dama ya aikata abin da zai aikata amma ya ajiye ranar alkiyama ta zan a ranar da aisa walakin yu'akkiruhum yana musu ila adal ila adalin musamman zuwa ga wani adali ammatacce yankacce shi ne ranar alkiyama a wannan rana za a yi kowa sakamako da abin da aikata fa idza jaa ajaluhum Allah ya idan ajalin su yanzu to a wannan lokacin za a musu sakamako da abin da suka aikata lokacin da Allah ya ajiye ajali shi ne ranar alkiyama to lokacin da alkiyama ta tsaya to Allah ya yi musu hukunci Allah ya ce fa inna Allah kana bi ibadihi basira lalle Allah mai ganin bayansa ne kan duk abin da suke aikata to jama'a wannan shine karshen suratul baqara abin da muka karanta cikin da Allah ya mu wanda muke kuri ibn da ya kuma ba kai da Allah ya yi Allah ya samu wani ya duka ya kuma da wasu da waɗannan karatu suka da muke Allah ya zama da kasan nan Allah ya albarka su wannan kasa Allah ya sa albarka a cikin jihar Allah ya albarka su da zuriyar Allah ya albarka musulunci da musulmi. Allah ya mana jagoranci da jagorancin da zai amfani a halin shugabannin Allah ya jagorantar da su jagorancin da zai amfani su kuma ya amfani su gobe da Allah ya kai su yin tashi farkon surati yasin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan karfi ne yake cewa kashe-kashe da Allah ya kasa mutane zalimin da ya fi da kuma da kuma abubuwa kawai za a mishi abdullahi dan abbas karkashin ayan in ka duba tafsirin al-imam ibnu Ya ce fa zalimun li nafsihi yughfar lahu wa muqtasidun yuhasab hisaban yasira wa sabiqun bil khairat يدخل الجنة بغير حساب الله أكبر آمين wannan shi cewa zai ne ya da ya kuma da cikin ne ta ko kuma ya ta wani hukunci abin da ya kamata ya taimaki makwabcinsa ah. abin idan ya samu hali wata shekara matukar abin da zai ce makan zai taba zai taba aikin haji to ya ce ciwon makwabcin sa da dukiyar ya fi ya tafi aikin hajji ya bar makwabcin sa a cikin wannan halin da Allah kuma da ikon Allah Allah zai ba shi dama ya je ya kara ya je ya kara ya je to na ga وسبحانك اللهم وبحمدك zakkaru bi man tazakka ban rayuwar da ku ba ban ba ku nisan kwana ba wanda mai wa'asuwa zai iya wa'asuwa a cikin wannan kwanakin wajen a kuma nazir mai gargadi ba a zo muku ba ba zuku Allah bai ci a kuɗin ɗari azaba fa ma li zalimin min nazir azzalimai ba su da mataimaki Allah bai tabbata su awalan lu amirukum ma yatazakkaru bi man tazakka ba na ja kwanakin ku ba ba na ba ku shekaru ba yadda mai wa asuwa zai wa asu daga cikin ku wa za a kuma nazir mai gargadi ya zuwa ku wa'azi Allah ta ce wani ban baki na ku na ba ka shekaru yadda ya kamata ka mallaki hankali ka malam in kana ganin duniya za ka tafi ka wani abu ka kalli baban ka malam in dai kana ganin a duniya akwai wani kayan gaba da za ka kanta a ciki ka kalli babanka ka kalli yayan babanka ka kalli kakanka da suka yi maka a duniya ka ga mutum shekarar sassafin a duniya tamanin saba'in har ya kai wannan shekarun ba shi da dama ya ce rigar da yake so ita yake sawa gidan da yake so shi yake shiga abincin da yake so shi yake ci tun yana karami abincin da ya samu yake ci har ya kai shekara saba'in wannan rayuwar kuma ta hana kayan addini wannan rayuwar kuma ta hana kayan addini in daɗin ake ji ka kalli babanka me yauci wannan rayuwar ta hana kai addini wannan rayuwar ta hana kai addini wannan rayuwar ta hana kai addini a hadisin bukari a gare shi duk wanda ya shekara 60 a duniya Allah ya yanke mishi uzuri shi ba ba ma ruwan Allah da complaint duk wanda ya kai shekara 60 hadisi ne ingantacce duk wani uzuri an gama mishi Allah zai ce a wajen mu'amiru ma ya tazakkaru bihi man tazakkar ba na rayar ka ku ba ma ya tazakkaru bihi man tazakkar wanda mai daukan wa'azi zai dauka a cikin shekaru ba na dauka shekaru ba wajen akwai nabi mai gargaɗi ba ya so ku ba ba an muku wa'azi ba Allah ya ce an muku